eh a kira sallar farko yana cewa shin ya halatta dan kasuwa ya ninka farashin kayansa wajen sayarwa don samun riba ga ka'ida malamai suna cewa ba a iyakance wa mutum ribar da ya kamata ya ci ba a haja da ya saya wato mutum na iya sayan abu ɗari biyar sayar da shi ɗari shida ko ɗari bakwai ko ɗari takwas waɗansu malamai suka ce makaruhi ne ya sayar da shi dubu ɗaya game da abin da ya sayar shi ɗari biyar wato riba ta yi daidai da uwar kuɗi kenan amma ba wani nassi na shari'a da ya haramta wa mutum yin haka sai dai akwai tarin hadisai da suke faɗaitarwa kan mutum ya haƙura da ƙaramar riba ba sai ya samu riba mai yawa ba don hakan na nuna jin tausayi idan ya ji tausayin bayan Allah shi ma Allah zai ji tausayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce rahimallahu abdan samhan idza ba samhan idza ishtara wa sam'an idza iqtada Allah ya jikan dukkan bawan da ya zanto mai sauƙaƙawa lokacin da zai sayar mai kuma sauƙaƙawa idan shi ne zai sayar mai sauƙaƙawa idan ya je neman abu ya shi bashin da yake bi to wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kamata kowanne dan kasuwa ya kwaɗayi ita game da ita ya hakura da riban da take ba sai ya ninka daidai da uwar kuɗi ba musamman game da abin da yake tushe ne na rayuwar jama'a kamar abinci magani sutura da sauran abin da yake dole ne a cikin rayuwa ba wasu habin rayuwa ba ne ka kayan abinci dole rayuwa ne amma agogo ba dole rayuwa ba ne ko ba haka ba to da haka malamai suka kwadai ta kwarai dangane da irin dangane da wancan hadisi na manzo Allah sulam cewa ya kamata mutum ya yi izina da su wajen riba amma ba dai shari'a ta iyakance ba wannan kuma yake tambayar kan cewa mai hukuncin mai sayar da kaya wanda zai ba da rasit bayan ciniki ya kullu sannan a kan rasit ɗin an riga an rubuta cewa ba a mayar da kuɗi bayan an biya to wannan inda matsalar take yanzu misali mun yi magana da cewa ya halatta tsakanin mai saye da mai sayarwa su rushe mai khiyarul majalis in ce fa ka gaba in an saya an saya ba halin ka zo ka dawo da su to wannan khiyarul majalis kenan amma khiyarul aibi fa ai a iya sayar mun kuma in je in ga akwai aibi wanda wannan shari'a ta ce ina da dama in koma to idan har wannan abin da aka rubuta a cikin receipt zai sa a rushe khiyarul aibi shine ko da hajar da na saya akwai aibi yanzu ba da damar in dawo da ita a bani kuɗi na to wanda ya saba shari'a musulunci bai halatta ba domin baka da damar ka rushe khiyarul aibi wanda duk ya sai haja ya ga da aibi sai dai abin nan kenan to wannan sunan tambayoyin da ke rubuce sai wanda yake tambaya wanda mun sha ansa ta ko cikin azumi kan cewa ya halatta a bada abu farashi biyu idan kuɗi hannu ne kaza in bashi ne kaza na sha ansa wannan a ya fahimta ta cewa riba ne kuma yana cikin albaya ta ne baya albaya ta fi bai'a ka ce abu idan kuɗi hannu ne farashin sa kaza in kuma bashi ne farashin sa kaza wannan bai halatta ba sai dai ka bada farashi ɗaya yankakke sawawan kuɗi hannu ne ko bashi na an riga an mutum ya ya biya kuɗin amma ba ba baya ce ce ya ya ya sa don wannan yana haifar da ba ai shi ne aka ce matukar suna tsaye a wurin ba su rabu ba albayyani bil khiyari malam ya tafarraqa in ba su rabu ba in sun rabu ya bar kofar kantin ya bar kofar teburin sa da yake saye da sayarwa to kaga shikenan fatahu khiyarul majlis baya da wani khiyarul majlis baya da ikon yazo ce na fasa sai in wani khiyar din na daban kamar khiyarul gabani da muka ce an buga masa abin da ake sayar da shi na dubu ɗaya har dubu uku ko dubu biyar kaga ya halatta ya zo ce ya fasa ka fahimta ko kuma yana da khiyarul aiki ya sai hajar sai ya da aibi ko da can an riga an rabu zai zo ce a'a ni ban yadda ba hajar nan tana da aibi amma asalin khiyarul majlis in sun riga sun rabu daga waje to shi kenan baya da halin yazo ce ya fasa ka fahimta ku dan maza za ce malam ya tafarraka in ba su rabu bane zai ce ya fasa amma in su rabu fa ba halin sai ya fasa kwarai da gaske ai shi ne dama magana in ba su rabu yana cikin kantin in ba su rabu yana kofar teburinsa ko ya ba shi kudin ya kirga ya sa a cikin durowa mutukar yana wajen ya halatta ya ce kai na fasa ba ga kayanka ba ni kudina ko shi ya ce a kai ga kudinka ba ni kayana na fasa ne nassan abin da hadisi ya nuna hmm. na'am wato game da ce laifi ba kamar ya sai kaya naira goma goma ana sai da shi sha daidai. shi lokacin da ya je sari ya sai shi goma goma kuma ana sai da shi a kasuwa sha daidai. washe gari sai kaya ya tashi har yanzu ana sayar da shi ashirin baya cewa tun da goma na sayo shi ba zan ƙara ba kan wannan sha ɗaya zai yi ta sayarwa don ya sayar naira ashirin bai yi laifi ba wata rana ko ba zai juya ba sai ya dawo naira biyar <laughs> zai mutane ce sai an cike masa wancan kuɗin dama shi kasuwancin kuɗi wata rana a samu wata rana a faɗi idan ya zo za ka an samu da yawa wata rana kuma a faɗi haka yake yadda yanzu haka za ka ɗaya shi duk wanda ya sai abu naira goma goma sai abin daga baya zo ya tashi har ana sayar da shi naira talatin ya zo sai talatin ko hamsin ba wani fi da yawa Allah wata rana kuma ai zai faɗi ya zo yana neman ma da naira biyar ma wasu rasa na Wa alaikum salam. Ma'aikatan gwamnati. Eh. Amma shi ne za a ce maka wani da a da da a ce wannan bai halatta bari bane yana magana akan cewa akwai loan da ake baiwa ma'aikata ko a basu mashin wanda in mutum zai sai shi a kasuwa kila dubu hamsin ne amma idan aka baka da sunan gwamnati karamar hukuma ko jiha A kan ca za a rika cirewa kaɗan kaɗan a cikin albashin ka kila zai zama har dubu saba'in waɗansu wuraren ma har dubu casa'in akwai inda kika dubu ɗari wannan zalunci kuma bai halarta ba idan gwamnati tana son ta tallafa bayan Allah sai ta sayo abin naira dubu hamsin ta ba su dubu hamsin ko kuma ita in ta so shi can wurin naira dubu arba'in sake raba shi ta ƙara dubu goma kai to kaga ya halatta mayar da shi har dubu ɗari to wani kake kuma akwai lokacin da akwai ƙananan hukumomin da suke raba mutane ma ba ma sai ka ce kana so dole kawai za a baka saboda akwai haɗin baki tsakanin jami'an gwamnatin da masu kamfanonin a ce dole a baka to kaga talaka an baka mashin akan naira dubu casa'in wanda kuma inda za ka je ka sayi shi a kasuwa dubu arba'in ko dubu hamsin sannan kai ba bukatar ka wace mashin kaga mutum ya zo ya karyar da shi an sayar da shi naira dubu arba'in shi kuma can zai biya dubu casa'in ana ɗauka a jinsa yanzu galibi mutane an ɗora musu bashin da ba su suka ciyo shi ba daga nan har su mutu yayansu ma na biyan bashi wannan tsari ne mara kyau kamar yadda gwamnatin tarayya ta zo ta dauki motoci ta bai waɗansu jami'an soja da kuma jami'an 'yan sanda mota ce wadda in za a sayi ta kudin ta bai wuce misali miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari sai a zuwa sayarwa da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kuma a ringa sayarwa daga cikin albashinsa kuma koya ki koya su ka gan suna shiga sabuwar mota da AC suna burge ka amma kuma kudin su ake cirewa kila wani har ya mutu ƴaƴansa suna biyan bashi wannan shine cikakken zalunci a ƙasashe irin namu waɗanda galibin shugabanni ba su da tsoron Allah ba sa ma sayin talakawansu kuma galibin talakawa su kuma suna da karancin wayewa ma na yadda za su nemi haƙƙinsu dan babu wani dalili da za a ce za a bayar da ruwan kuma dole a baka inda ce bana so dan me za a ce sai an bani amma yawanci dole ake biyo mutane dole ka karba kawai wallahi wannan zalunci ne zalunci ne ba karamin zalunci ba na'am mai ta kunsa ita inshora gaba ɗayan ta sace ce inshora gaba ɗayan ta sace ce duk wani dabara da mutane suke mata ko ɗansu malamai duk kwaskwarima ce don za ka zo a karɓi kuɗinka ba lallai bane kai rashin lafiya ka iya ka iya zama ba kai ba in ba kai ba za a maka da kuɗin to ta ce ce a shi kenan mutum ya iya ci ya iya kuma faduwa wannan ta ce kaulan wahidan ta ce akwai abin da waɗansu fuka hawa zamanin suke kira at-ta'min at-ta'awuni wato inshorar keniya da juna su kuma wannan galibi suna yin ta ne a kasashe irin Saudiya da makamantansu wanda da sunan family ne ake bude asusu wanda kowa zai rika bayar da wani abu gwargwadon halinsa a wata ko kashi biyar cikin ɗari na salari ɗinsa ko kashi biyu cikin ɗari na salari ɗinsa sawa a kowane matakin albashi yake dangi da ke karkashin family ɗaya suna tara wannan kuɗin idan wata matsala ta samu dan wani sai a masa gaba ɗaya idan wani ya yi wani abu ya je ya kaɗe wani da mota an ce a biya biya sai su biya masa gaba ɗaya idan wani rashin lafiya ta kama shi ya kasa biya shi kaɗai sai a biya masa gaba ɗaya to wannan ta'awuniyya ce kana yin ne da nufin dama kai kanka taimakeke ne ka bayar dan sadaka amma wancan ta kamfanonin arna mutane suke biya kuɗi ba da sunan family ko unguwa muke ba yanzu in zamu yi wannan da sunan family ko da sunan al'ummar wannan masallacin muka bude wani asusun ne da nuna muka ce kawai waɗanda za a tallafa ko dai wanda yake mara lafiya ko wanda wata azal ta faɗa masa wadda ba shi ya jawo ta ba duk wanda ya ci bashi da gangan ya cinye ba ruwan mu da shi ko da yana ciki baya cikin wanda muka sa zamu ba misali wannan taimakekeniya ne da juna amma wata inshora ta ce ta ce kaulan wahida wato shi kasuwanci gaba ɗayansa sawa'un mun ce a sa suna ko mun ce kar a sa suna yana ginuwa ne fa akan kowa cikin mai saye da mai sayarwa yana kallon bukatarsa kar ka taba zamanin za su yi ittifaki sai lokacin da Allah sai suka yi ittifaki tsakanin <laughs> mai saye da mai sayarwa dan kai zaka ce kaza shi kuma ya ce kaza kaddara ka sai abin naira dubu daya inda za ka zo ka ce masa dubu daya ɗari biyu shi kuma daga ɗari bakwai zai fara ta yi ku yi yi har ku haɗu a inda za ku haɗu ko ku rabu inda za ku rabu to shi sa suna inda yake zama inda zai zama aibi shi ne dan ma fuka hawo sun yi magana a kansa Um, ko waɗanda suka ce ma idan aka sa maka sa suna da ya shallake hankali zai shiga cikin annajas da manzo Allah ce na ta najis mutum ne kana ganin shi da siffa ta kamala kamar ba zai maka wasa ba ka je sayan abin da ake sayarwa naira dubu biyu biyu sai ka ga ce maka dubu biyar to kai kuma da ka ga ka kalli kimar da darajar sai ka ba za ka iya tayawa wato ainihin irin dubu biyar ɗari biyar ma ko dubu uku sai ka fara daga dubu uku da ɗari biyar shi kuma abin dubu biyar yake sai da shi da ka sai sai ya murmushi ni ma aure na ba haka yake ba to faɗa min ya yake a wurin naka na yadda ba haka yake ba yadda na faɗa ma'ana kaga shi lokacin da ce ni ma aure na ba haka yake ba dubu uku to ta iya ba haka yake ba ma'ana bai kai haka ba ta iya ba haka yake ba ma'ana ya fi haka amma dan murmushin da yayi yana nuna maka wato ya fi haka kaga yaudara ce yaudara ce to sai malamai suka ce idan an sayar ma kaya a haka daga baya ka farga ya halatta ka je ka yi rikici a baka kudinka. in an sa maka sa suna na wuce hankali kai kuma kai ta yi na mutuntawa a akwai tayi na mutunci shi ya ce dubu biyar kai kuma kana ganin yanzu ka raba tsakiya ma ba za ka iya zama kuma duka abin da wuce dubu biyu ba sai kai tayi na mutunci na kara na mai kimanta mutane ba mai wulakanta mutane ba kace dubu uku da ɗari biyar sai riya <laughs> yana karkata musu kula haka wai ba ka ce komai ba kenan <laughs> har aka tafi yaje dubu hudu ko dubu hudu da ɗari biyar dai kai kana ganin ya maka rage to kaga wannan zalunci ne gaskiya shi yasa ba za mu ce halal ne yasa suna gaba ɗaya ba sai dai kuma ba za mu ce ba wajibi ne abin da ke kira price control wato a ce ga wani farashi ce a kasuwa manzon Allah ya ce babu wannan a ce ga wani kadaitaccen farashi a kasuwa amma abin da ake kira ga mutane su ji kai su zama masu tausayi na iya zuwa kana sayar da haja iri ɗaya duk ka sai ta dubu ɗaya ɗaya wani zo ka sayar masa dubu ɗaya ɗari takwas wani zo ka sayar masa dubu ɗaya ɗari biyu wancan ya iya wancan bai iya kasuwanci sosai ba ko yana gaggawa ko yana gani yana da wadata da akwai wanda in yana son abu abun baya masa tsada wannan ko a'a yana da buƙatar abun amma sai yana da keke da keke a dawo dubu ɗaya ɗari biyu ba ka samu riba ɗari biyu ba wancan kuma ka samu ɗari biyar wata rana ma za ka samu dubu biyu a wajen wani yana gaggawa shi baya ta yi <laughs> to haka kasuwanci ke ba a ba da farashi ɗaya a kasuwa manzo Allah ce kar ku ci za ku kayyade kasuwanci fallahu ta'ala huwal musa'ir wato ne da cikin sunayen Allah al musa'ir shine mai kayyade farashi ina ba ta an fahimta amma tare da haka ku ji kai ku ji tausayi ku zama masu rangume ku zanto masu afuwa dan Allah ya ji kanku dan Allah ya muku afuwa dan Allah ya muku rangume ina da lokaci yayi ko daga kai shikenan kayan da ake kawo daga ina eh ba zai karba ba to kai me yasa ka mayar yanzu kai ka je kayo sari ne a wajensa in na fahimce ka kaya na cikin katon sai ka je kayo sari a wajensa kai mai sayarwa ɗaiɗai bisa ga cewa ya sayar maka ya baka farashi ka gane to ai wannan iri biyu ne akwai wanda zai ce ga kayan je ka sayar da su akan kowane guda ɗaya kaza kaza abinda duk ya karo naka ne sai ka je ka sayar da waɗansu baka sayar da waɗansu wanda baka sayar ma za ka dawo masa da jina shi amma akwai wanda cinikayya kuka yi ya baka katan kaza akan kuɗi kaza ya rubuta kai ma kana takarda shi ma yana da rubutu ko rubuta exercise sa wannan kayan fa naka ne in ka saya ɗari ka je ka sayar ɗari biyu ɗari uku ku shi fa ɗari ɗari ɗin sa ka sayar masa in ka saya ɗari kuma ka je ka faɗi ɗari tamanin tamanin za ka cika masa ashirin ashirin sa kenan ah, idan ka samu riba ai baka dawowa kai bayani me yasa sai da sai da ka samu ci bayan sai ka dawo ka ce baka yadda ba wannan shi gaskiya ne a yadda kuka dace shi ya kamata a siffar karbar ita ce kaga anan nan bayani yake shin ka karɓa ne akan zaka je ka sayar min ka dawo min da shi ni yanzu na baka kowane daya akan naira kaza ka je ka sayar abin da ka ƙara zama naka sai ka je ka sayar da guda goma sai ka dawo masa da sauran kayansa ka bashi kudin goma abin da ya kariya zama naka a'a gaba ɗaya cinikin katan ɗin kuɗi ko katan hudu katan biyar katan kaza aka rubuta a exercise da yin kasuwa yana banka kaza ka karɓi kaya kuɗi kaza kuma lokaci kaza to kaga wannan kuɗi za ka kawo masa ba wata magana eh, kar ka je ka samu wata karaya ka dawo ka ce baka yadda ba dan in ka samu riba ko baka dawo kai bayani jama'a sai mu take taka ba zai kare ba